Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labaran duniya da wasanni daga nan BBC. Sojoji a Zimbabwe sun kwace ikon kasar amma sun musanta cewa juyin mulki ne suna masu cewa shugaba Mugabe da iyalinsa na cikin koshin lafiya. An fahimci cewa Robert Mugabe dan shekaru 93 a duniya kuma shugaban kasar tun shekarar 1980 yana karkashin daurin talala. To shin ya aka yi aka kai ga wannan hali? za mu ga kowane ne sadio mani wanda ke neman gwarzon dan kwallon kafar afirka na bbc na bana tarayyar afirka ta ce kwace ikon da sojoji suka yi a zimbabwe yana kama da juyin mulki a wata sanarwar shugaban kungiyar alfa kwande ya yi kira ga sojojin da su dakatar da abin da suke yi sojin zimbabwe dai sun kwace ikon ne a harare amma sun musanta cewa juyin mulki ne suna masu cewa suna kokarin kakkaɓe miyagun da ke kewaye da shugaban ne wanda a yanzu haka ake yi wa daurin talala ga rahoton da muhammad kabir muhammad ya haɗa mana dakaru a kan titunan harare yayin da janar janar suka kwace iko bayan shekaru 37 na mulkin shugaba mugabe mai ƙara zama na mulaka'o ana iya jin harbe-harben manyan bindigogi a wasu sassan babban birnin da sanyin safiya to amma ga baki ɗayan lamarin shine na rashin tabbas ga alama galibin sojojin na yunkurin ƙarfafa ikonsu a kan zimbabwe sojoji sun kwace hedkwatar kafofin yada labarai na zimbabwe abin da ya baiwa wani janar damar karanta wannan sanarwar we wish to assure the nation muna masu tabbatarwa a ƙasa cewa mai girma shugaban jamhuriyar zimbabwe sannan babban kumandan sojin zimbabwe robert gabriel mugabe da iyalansa na nan lami lafiya. Sannan muna tabbatar muku da tsaron lafiyarsu. Muna neman waɗanda ke zagaye da shi ne kawai waɗanda suka aikata laifi. Harare ya yi tsit, 'yan Zimbabwe za su kasance a tsorace bayan jurewa shekaru na mulkin da a wasu lokuta yake tare da tashin hankali da kuma mummunan rugujewar tattalin arzikin da a da yake da karsashi. Ƙasar Afirka ta kudu na kiran da a kwantar da hankula Ina fatan cewa dakarun tsaro ba za su ƙara dagula lamurra ba, za su kuma mutanta tsarin mulkin Zimbabwe da kuma jama'ar Zimbabwe, ta yadda wannan lamari ba zai wuce halin da ake ciki a yanzu ba. To koya 'yan Zimbabwe suka ji da kwace iko da babban birnin ƙasar da sojoji suka yi? Za mu samu rayuwa mai inganci. Muna ɗauken zuwan Kirsimeti saboda abin da ya faru. godiya ga waɗanda suka shirya wannan abu kuma muna son su ci gaba da jin ragamar har sai an warware matsaloli ina godiya ga janar bisa cire wannan mugun mutumin yana mulkin ƙasa tamkar ta iyalansa ce kanin labaran jaridun safiyar yau akan titunan harare sun jaddada irin zaman ɗarɗar da ke tsakanin shugaban sojojin janar chuwenga da kuma shugaba robert mugabe to amma lamura sun sauya da yawa tun bayan wallafa waɗancan kalamai To abubuwa na baya-bayan nan dai da suka faru a Zimbabwe sun kunno kai ne bayan koran mataimakin shugaban kasar Emerson Mnangagwa a makon da ya gabata. Ya jima dai yana ɗasawa da shugaba Mugabe sai dai an zarge shi da kokarin hambarar da shugaban. ana kuma tunanin uwar gidan mugabe ce ke kan gaba wajen wannan zargi ga rahoton ahmed abba abdullahi da alama tura ta kai bango ne lokacin da aka kori mataimakin shugaban zimbabwean emerson mangwaga a makon jiya janar janar ɗin sojan sun yi amanna cewa jam'iyyar da ta yakin kwatar 'yanci na korar tsoffin mayakan da suka hada da su don maye gurbin su da matasa kuma a ganin sojojin babbar barazanar da suke fuskanta ita ce grace mugabe uwar gidan shugaba mugabe shekarunta hamsin da biyu kuma bata taɓa yakar 'yan mulkin mallaka ba kuma ba ta nadamar hakan a wannan taron gangamin a 'yan makonnin da suka wuce ta gabatar da kanta don riƙe wani babban mukami ana jita-jitar za ta cike gurbin mataimakin shugaban ƙasa a watan disamba grace mugabe ta iya bakinta sosai ta sha sukar sojoji da 'yan mazan jiya waɗanda ta ce sun hana ruwa gudu a jam'iyyar zanu pf mai mulki kuma fiye da komi grace ɗin na da goyon bayan matasa zimbabwe ta samu 'yancin kai shekaru 37 kenan kuma tun lokacin ne robert mugabe ke mulki da yawa sun yi amanna cewa mulkin nasa ya ɗore ne saboda sojoji da kuma tsaffin mayaka sai dai janar janar sun ce ba za su sarawa duk wani shugaban da bai yi yakin kwatar 'yanci ba kenan da alama kawance tsakanin sojojin da mai juyin juya halin da suke mutuntawa yana warwarewa. To madalla za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. an kai wani harin kunar bakin wake a birnin maidugurin arewa maso gabashin najeriya jami'ai sun ce akalla mutane goma ne suka mutu sannan da dama kuma suka kata a unguwar mana garage maiduguri ce dai cibiyar masu da kayar baya 'yan boko haram shugaban faransa emmanuel macron ya mika wa prime minister lebanon sa'ad hariri da iyalansa goron gayyata domin zuwa kasar faransa wani rikicin siyasa ya kunno kai bayan da ya sanar da cewa ya yi murabus daga mukaminsa a saudiya tun da farko shugaban labanan ya zargi saudiyan da tsare mr hariri yayin da yake riyad kwanaki 11 da suka gabata wani sabon rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa yawan ganyen opium ɗin da afghanistan ke samarwa ya karu da kusan kashi 90 cikin 100 a bana idan aka kwatanta da bara binciken ya kuma nuna cewa akwai yiwuwar girman yankin da ake noma shi ya karu sosai daga ganyen opium ɗin da afghanistan ke samarwa ne ake samun hodar iblis ta heroin To a wannan makon ne muke gabatar muku da sunayen 'yan takarar gwarzon dan kwallon kafar Afirka na BBC na bana su biyar. Za ku iya kada kuri'ar wanda kuke sanya lashe zaben a shafinmu na bbchausa.com. Za a rufe kada kuri'ar ne a ranar 27 ga watan da ake ciki da karfe 6 na yamma a kogon GMT. Amma yanzu za mu ga kowane ne Sadio mani dan wasan gaban Liverpool dan kuma kasar Senegal. Yana dab da zama ɗan ƙwallon komai da ruwanka saboda irin takunsa yana aiki tukuru. Babu ko tantama, Sadio Mane ne ɗan wasan Liverpool da ya fi kowanne mahimmanci a halin yanzu. Eh, Duk wata karawa da Everton ta musamman ce, ina kuma farin ciki na zira ƙwallo da lashe wasan. a koyaushe yana da mahimmanci ga dan wasan gaba ya ce wa kungiyarsa kwallo. A yaushe cin Everton abu ne da ke janyo wa dan wasa kauna daga magoya bayan Liverpool. Kuma abin da na fi kauna da Sadio Mane shine kwazansa da ɗabi'unsa. A yanzu haka 'yan Everton suna matukar tsoron Sadio Mane kuma hakan ya yi kyau sosai. I'm very happy to, to be nominated. Na ji daɗi matuƙa da aka zaɓe ni cikin 'yan takarar zakarun ƙwallon ƙafan Afirka na BBC na bana. har yanzu da ƙuruciyata kuma ina farin ciki da kasancewa cikin 'yan takara a ka da ɗan shekara biyar ba za ka ce ka san komai ba saboda haka akwai wasu abubuwa da dama da zan iya koya kuma zan dage wajen horo domin inganta aiki na. bisa sikeli daga maki ɗaya zuwa goma idan sadio mani ya bar liverpool zan ji matukar takaicin da ya kai maki goma gaskiya zan kai maki goma idan zan fayyace muku idan har Filipe Coutinho ya koma wani club din, To ina ga ina bisa maki takwas. Sunana Sadio Mane, ina taka da a Liverpool FC. Don Allah, ku zaɓe ni a matsayin zakaran ƙwallon Afirka na BBC na bana. a fagen wasannin Italiya ta sallami ta Gianpiero Ventura bayan sun gaza shiga gasar cin kofin duniya a karan farko tun shekarar 1958. Sweden ce ta fitar da Italiyan wacce ta lashe gasar cin kofin duniyar har sau hudu. Ventura ne ya maye gurbin Antonio Conte a watan Yunin shekarar 2016 akan wata yarjejeniyar shekaru biyu. tawagar kwallon kafar najeriya kuwa da kuma hukumar kwallon kafar kasar sun amince da wata yarjejeniya game da biyan 'yan wasa su a gasar cin kofin duniya hukumar kwallon kafar kasar ta ce tana son kaucewa matsalolin da tawagogin 'yan wasan afirka suka fuskanta ne a gasannin cin kofin duniyar da aka yi a baya to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com za ku iya tafka muhawara akan dukkanin labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da masayar ra'ayi wato bbc hausa facebook haka zalika za ku iya samun labarai da ɗimin su a shafinmu na twitter wato at bbc hausa ƙarshen shirin kenan ibrahim mujin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan london